abin da nake so da ku shine ku kwantar da hankalin ni in dai kuna tare da ni to duk wani wurin shakatawa wurin mora rayuwa da jin daɗi ke duk inda ake tsoce hannu ake kashe naira to sai na kai ku cikin garin nan <laughs> shi yasa ma muke son ka sosai eh ka ku ji komi bari me wanda ya kawo da mun nan ma ya dawo duk abin da kuke so ya kawo abin da kuke so yan mata ku kwantar da hankalin ku alhamdulillah ai da mun irin ku muke so inda za a je a yi ciye ciye da lashe lashe assalamu alaikum abu alaikum salam yau barka da eh to nawa ne bil din nawa eh, ne 35 eh fara uban nan kai na ka ce dubu talatin da biyar talatin da biyar Haba baby da abin da zaka wanda ka hankali ka kan dubu talatin da biyar ka wanda ka hankali mafaci abinci mini ne ai ai gaskiya sauki. baby ba za ki gane bane an kawo abinci an kwashi an kai da kaji ka ci a hau an kawo kun sha ba za ku gane ba ne you have to understand me baby na fito ɗazu da safe ina kudu atm ina sulub sai ya fada cikin kwata me irin salaf din nan salaf nan salaf na rami sai tsunduma ciki kaka ba ni kunya na to da fans ne amma kuma zaka zo gurin kuma kana raina min wayo ne duka dubu talatin da biyar ba za ka iya biya ba calm down baby you have to understand me ah, eh mana jira jira jira billahi la ilaha illa hu eh yana ne wace gani nan zuwa yanzu gani nan bari in dawo mana na nan tsire girman Allah sai ka faɗi nan haba kana ji yaya na ne fa bace yaya Allah sa mutuwa yi na nan tsire Allah ya faɗi nan alaikum salam Billahi ne suka biyo su. Malam ya ga ku da 'yan mata kyawawa masu kyau kun jera kuma kun zo kun tashi kuna hayaniya. Ka cinye kwana shi ma ya ci maka. Tsaka ji malam. Bai suke shi. abinci da kuma su gari haba ka sake shi mana ya kake mutum haka gaban mata na Allah ka ci kuka me ina maka bayani wani ba na'am sun ci abinci na kwashi a ciki na'am su gari sun sha eh an yi gudu da ke da wabi da su yayana da kai bace fa yanzu aka mana waya shi ne zan je a nemo shi haba mala ya za ka kwaso waɗannan bayan Allah masu albarka wanda ko addinin musulunci ya nuna mun mu girma mata mu darata su kuma kai ka zo ka zo da su ka ci abinci da drinks da komai ka zo ku sha kuma ka ce ba yayin ka bace ba in je in nemo shi in na nemo shi hankali na ya kwanta sai in dawo in satile ko kuwa Allah Allah wallahi wai da ma irin waɗannan mutanen har yanzu akwai sauran irin ku ku zo ku taro ƴan mata ba ku da ko su cikin aljihu ku zo ku zauna ku masa ƙarya me ya amfani wannan abin dan Allah me ya amfani amfani shi yanzu kai me nufin ka tsayar Allah yanzu nufin ka kunya zaka bani ji da pass ina gurin nan yanzu kunya zaka bani irin haka dadi ne da shi dan cool down cool down you have to calm down baby yanzu zan tawo da Allah ba ta zan ba ita za ta cool down koko kai zaka yi kawai dama ka san baka da kuɗin zaka zo ka kwaso su ka zo ka haɗe wani matsala me amfanin ta ba dan Allah ya taimaka ba ni ban barin mata su shiga matsala wallahi da na baka mamaki da na baka mamaki zo na da baka wuce ka ta tala surun banza tala surun wuri baka da ko naira da Allah me amfani da wannan abu soyayya ma da irin ko tsiya haba da Allah ku ma lahin ku ne da Allah mutane kana ji ka je ka ɗebo ma abinci da naman kaji nawa ne kuɗin to je ka kawo sai a hada da wannan duka a baka duka zaka biya duka zan biya me amfani irin wannan abin da Allah ku dare da irin waɗannan mutanen suna zuwa su ba ta da haka na da Allah ku bayin Allah ya ya da darajar ku da albarka ku addinin musulunci ya karrama ku za ku zo ku bai wadan kariya zo yi ku ku zo ku ci abinci ba ku da sisi ai ba mu sanar shi bane ba da mu sanar shi ne zai samu mishi ku daina da irin waɗannan mutanen haka suke ku daina da su ku daina da halin su kudin da aka ce masu fata zai iya biya ha baiwa Allah ni ho in dai akan mace ne ni wai ba kuma san da kuke magana ba ku tambaye ni ba. Oh, sai ka fi da. <laughs> mata mata. shi ne kai ne bawon mata? bawon mata, Sannan ko na ga ka wuce tan goma a mota ina ta daga ma hannu baka gani ba dan Allah ina son ka. <laughs> Da Allah duk da ka ba ma wannan ba. Yanayin da muka zauna da shi da Allah abin bai ma daure muku kai bayan da muka yi macin za ku sa kuna wato na babatun soyayya. Da Allah ne ki san shi. To an yi daman na san ni Allah ni ba mata na yi kasuwa. Ha <laughs> ha